ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Masu sauraro Salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. Shirin namu na yau zai leƙa jihar Kebbi ne da kuma ƙasar Ghana domin jin ƙoƙarin da ake yi na inganta ilimi a waɗannan yankuna da fatan za a yi lafiya. Tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen kewa. To sanin kuwa ne dai irin matsalolin da bangaren ilimi ke fuskanta a Najeriya musamman ma dai arewacin kasar inda gwamnati ke kira ga masu hannu da shuni da su taimaka mata wajen inganta ilimi a kasar. Yanzu ka dai irin wannan kira ya fara samun karbuwa a jihar Kebbi kamar da za ji a wannan rahoto da wakilinmu na Kebbi Muhammad Nasir ya yi kowa a shirin na ilimi garkuwar dan Adam. Tsawon tsawon shekaru ana bayyana yankin arewa da cewa shine a baya a haujin ilimi abinda watakila yasa hukumomi na cikin gida da masu bayar da tallafi na ƙasa da ƙasa ke bayar da kulawa wajen taimakawa ilimi a yankin na arewa sai dai kuma har yanzu ilimi yana neman ɗauki don ya ƙara samun bunƙasa ta yadda arewa za ta fice daga sahun kuma baya abin da ya sa wasu ɗaiɗaikun jama'a ke saka hannu wajen taimakawa ilimi injiniya maniru musa jega manajan darakta na mtech global concept da ke jihar kebbi a arewa maso yammacin najeriya ya shiga sahun ɗaiɗaikun jama'a da ke tallafawa ilimi ɗalibai marasa gata hamsin ne waɗanda suka samu guraben karatu a makarantun gaba da sakandare ya tallafawa da kuɗi domin su biya kuɗin rijistar karatu da na wuraren kwana wato hostels. Sunana Isha Umar. Wace makaranta ki? Club Nursing. To gaskiya muna tunanin wannan tallafin zai taimaka mana ta hanyar taimakon da Allah ya muna kuma ta dalilin wannan bawan Allah saboda mu iyayen mu ba masu hali bane sosai. To kuma gashi ko da muna so mu yi karatu in ba da irin wannan taimakon ba gaskiya karatun zai yi wahala gare mu. Ko muna godiya ga gaishe Ubangijin Rahama Allah ya saka mishi da mafificin alkhairi kuma ya baya shi da gidan aljanna sunana awal alasa ina godiya da yadda Allah ya sa sunana ya shigo cikin wannan tallafin wannan tallafin muna godiya da shi sosai saboda zai taimake mu wajen sakewa mu karatu yadda muka so saboda mu ko da aka san wannan tallafin ba lalle ne mu samu yin karatun da muka so mu ba za ka je wajen neman abin da za ka biya school da sauran sha'aninka amma yanzu da wannan tallafin ya same mu insha Allah za mu mai da hankali ɗari bisa ɗari mai karatu yadda ya dace. Sunana Maryam Umar Wali daga birnin Kebbi. Yanzu da a ce babu wannan tallafin ya yanayin karatun ki zai kasance? Mm, to, ka san kuma yanayin rayuwa. Maybe Allah zai sauko min da wani hanya, amma dai wannan hanyar da muka samu gaskiya mun ji daɗin ta sosai. Ina nufin kamar akwai wuya ga karatun wanda wanga tallafin zai sauka wannan wuyar. Mm, gaskiya karatun akwai wahala idan kafin ma na dan juma gida amma da na ji wannan tallafin sai na sa jiki sai na zo kuma sai allah ubangiji ya cishe ni suna na ya fito a ciki amma gaskiya akwai wahala yanzu kuma alhamdulillah sunana abdullahi bello aleru eto eh gaskiya na ji abin akwai matukan mamaki a matsayina na wanda baya dan kowa kuma ina bukatar yin abun amma babu dama sai ga shi dama ta zo mini kai tsaye to dole na zan ji shock na irin mamaki haka da sauransu kuma gaskiya na ya batuka farin ciki da samun wanga abu wannan ba shine karo na farko ba da wannan bawan Allah injiniya Manir Musa Jega ya soma taimakawa ilimi to kuma ya bashi kwarin gwiwa ɗaukar wannan matakin waɗanda ba su da ƙarfi wanda yake sun kara makaranta secondary school amma kuma ba su iya sayen jamfon ko kuma su ci gaba da karatunsu zuwa makaranta ta gaba da secondary school so wannan tuni amma ko a sanarwar mu mun sanarwa cewa duk wanda yake da karfi gaskiya baya cikin wannan gajiya din da yake muna sane da gwamnati gaskiya tana biyan kuɗin makaranta ga ɗaliban jihar kebbi so amma yawanci za ka ga cewa kamin a biya kuɗin makarantar ga ɗalibai an rufe registration to yi da wayannan da muka tallafawa duk yawanci marayu ne da kuma marasa karfi babu inda za su je su samu kuɗin biyan registration kamin a rufe registration so that is why muka ce to abin da kenan za mu dinga biya musu na first year festiya idan kuma gwamnati ta biya sai su rike wannan kudin su ci gaba da amfani da su sannan kuma accommodation kuma za mu ci gaba da biya musu har illa har su insha Allah masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya irin su Farfesa Bello Bada na ganin taimakawa ilimi hanya ce da za ta taimaka ga kokarin fitar da arewa daga yadda ake kallonta na kuma baya a haujin ilimi wannan al'amari hakikani ya bani shawa kuma ya kyautu kwarai da gaske da a ce mutanenmu da allah ya sauwaka ma waɗanda suka yi shi kuɗi cikin 'yan arewa mutanen gwamnati da waɗanda suka aje da 'yan siyasa da suna ƙoƙari su yi haka da ba a yi mana kurin ilimi kuma ina tabbatar maka da mun rage ƙiyayya. kuma waɗannan yare da mun ƙarfafa su amma kuɗaɗe an bi an ɓoye wasu kuɗi ko da aka ɗauko buhuhuwansu in an fara siyasa wata har sun yi hunhuna wasu takardun sun game da wasu wannan baya da amfani abin da ke da amfani shine abin da jama'a suka amfana da shi to daga jihar kebbi a najeriya sai kuma mu tsallaka zuwa kasar ghana inda wakilinmu rulwan abbas ya tattauna da dr bala sa'ad kan shirin gyaran karatu da sabuwar gwamnatin kasar ghana karkashin jagorancin shugaba john dramani mahama ta kudiri aniyar yi ga dai yadda hirar tasu ta kasance eh, wannan nazari da aka ce za a yi na gyaran batun ilimi na ƙasan Ghana ba sabon abu ba Wannan abin an fara tun ji bature in the 60s ko 50s. Wato tun lokacin Gold Coast ma duka an fara wannan abin na in the 50s. da yake bayan an yi tafiya lokaci kaɗan gwamnati da ke zama yana duba wani irin gyare-gyare ne za a yi ya so batun education batun neman ilimi ya samu bunƙasa. To in ka duba an yi su da yawa su zobo committee su accelerated development committee da sauransu duka an yi su. Da wannan dai da muke ciki da gwamnatin shugaban ƙasa His Excellency John Dramani Mahama ya ce zai yi ne kan ya yi gyara kan kan wannan da review da muke ciki educational review da muke shi muke da shi especially in ka duba akwai wani abu da ake ce mai capitation grant da ake samu in ka duba akwai abin da ake ce mai school feeding da ake samu in ka duba akwai abin da ake ce mai free senior high school policy duka da aka yi gwamnati na son wanga duka baki daya a duba a yi gyara abu ne da yake yana da kyau saboda a kwana a tashi yanayin rayuwa na sakewa yau kuma ilimi shine shafin ci gaban ƙasa duka duk wadda ya ilmantar da 'yan ƙasan shi koko yaran ƙasan shi da tsammanin wata rana wannan ƙasa zai samu bunƙasa kuma duk wanda ya yi kwana bai kula da yanayin ilimin ƙasan shi ba da alaman wata rana wannan ƙasa zai hallaka. To masu haro saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilan namu samu a jihar kebbin najeriya muhammad nasir da kuma Ruwan abbas a kumashin ghana sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie leather gresham naku babin ya burin ke huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa